الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin Mustafar Khalil muna shayi na ɗari da ishirin da hudu ko? Inda muna magana a kan abin da shahin zakka. Inda Modibo ya ce, Wa fi hamsati a wasu tim, min haddin wa samayin zakat mun gane eh wa fi hamsatu aw sukin fa min haddin wa tamrin zakat malam so don mutum ya sai ga abin da ya sai hamsin wasu wasu biya ɗanin kwanu an kuɗi biyar ya yi da rikon sa'yan manzon Allah sallallahu aka sarku abin da ya yawa na haddin na kwaya mala ya aiki ne wata hamurin da dabino inda an kace haddin daga ta duba duk abin da aka kwaya mauzuni ya shi ke na na musu shigo ba to su na musu shigo ba su hustuku cikin ne su buzo da kasta ne duk su shigo ba sun da malla yake ne a suka su hustuku a kan suka irin doya irin su dankali irin su nan guda irin su rogo irin su guda kuma man sanya akwai guda akwai guda akwai guda akwai guda akwai a ah, rinza eh akwai guda ne guda ko ya rinza kuka eh? ya to muna tare da kuwa to waɗanda an fata a ba a kasara na haddin wa tamri an hidda nisfu usurihi nufin usulinsa, ko kuma usurihi ushirinsa to bai mu zo mu wa inda an harajiya ko da ƙasa ce wadda yake ana an san murgu gari ta in mutum noma ku zai ba da nasa usuli in an sha da ita da wahala zai ba da in ta sha ruwan Allah ruwan sama ko sha da nasu muna tare da kuwa to haraji dama an san nau'i guda akwai wanda aka dabbara na ƙasa saboda an ci gari an ci wuri an an rijaye aljihu to an yi ana amsar ana amsar wannan haraji ga ƙasar da wannan wanda an ba noma wanda ana sabi tilmali ko kuma kayarai su hanga an gwamnati yaƙi na ci ƙasar su suka ci a sulhu an kai sulhu suka ba da haraji to shi ma sai wani musulmi ya sai ƙasa nan wuri. to shi ma an ka ana an ka haraji da yi ba shi shi na zakka ba to shi na ka ji nan yayin kura da wani abu na karatu na an ka boye wurin wa in da an lan harajiya a to shi duniya wai daga cikin sanka ya shi tun da musulmi na ko ana ba da haraji shi na ba da zakka Allah sai hana ba da zakka to ni na a a a usukin الخول وفي الشريعة لإلين مئة وثمانية وعشرون درهما مكية كلهم خمسون ومصاحبة من مغلق شيء مغلق شيء ألفون wato shi ne dubu wa da adin ɗari shidda shi na an da atu wasa mani to ishiru da jirhama jirhamin ɗari da ishirin da takwas makiyar ya haka baki ma'aunin makka kullum kowanne daga cikin hamsuna ana sa mai kwaya hamsin da hukumu sa hafasin da hukumu kwaya nan buɗe lafi shi'iri na daga mawaƙi shi'iri wanda bai sha ruwa ya horo ba iri dai wanda bai samu damshi ba munaka abin tsarkakewa barin kwasfa in ba wadda aka su kewa ba amma dai in kwasfa na ta tuwa mu to wannan ba ne ba kamar yanzu wake ana daidai ba kwasfa sama gyada ana daidai ba kwasfa sama amma ban da gyaɗa abin da na gyada, gyaɗa eh, min nan gyaɗa ko? zama eh, ban da ita ita ba a ɗaya wata wannan kwasa ta sama haka na haka auna hmm. sun mu zo karatu muka dara da jafafi sannan kuma in za a yin zakka za a kaddara wa sun ya bushe na sa'in kaza wa in lam ya ko da ko da yake bai bushe ko hajji. ni yana aka bushe ko adiki wato kamar irin gujiya wadda ake shayar da ruwa kanina irin wadda ake karani ba a bari ta bushe ka sai ta to in za a yi samu da zaka za a kaddara bushewar haka nan dalilin da aka zo a cikin haka nan tumu ko da yake ba a za a yi bushe ba haka nan inabi haka nan zaituni to ni za a ba zuwa ni su ushurihi kashi ɗaya cikin goma shi ma a bada guda yan aka kasa goma guda ga ɗaya ba shi aka shi a wusuri to a bada ne rabi sai a bada rabi ka zai ce ma na zai tun kama ushirin man abin da adda mai a bada su ushiri shi wa zama ne gairi zai zai da kudin abin da shi ma ba mai mai na ba shi ma a bada nisu ushiri wa ma la ya tuhu da abin da ba a jaya bushe nuna na ba a jaya bushe in ji dubbo. abin da ba a ajiwa ya bushe kamar biyu wanda mun ka ambata ana so a ci an yi ne usu rihi shi ma an ba da kashi kashi ɗaya cikin ishirin na ya ɗaya da kashi goma arba'in mun gane shi ko ka zai na na koma bakin yau wa huda a hadara da gujiya ɗanya gujiyar damara irin kwaras-kwaras wanda aka fi da gujiyar wajen neja gujiya kamar da yi to kuɗin abin nan kushi ne kuɗin da aka basuwa in in shayarwa an kai in kuma ba shayarwa an kai ba shi na yake in su ci ya bi alatin shi aka da ɗaga musu ushirin sai an shayar da su karatun ya tsawo ka a kuma ta a yi musu hukumar amina in su tsaya sai an shayar da su da alatin da ala wa illa in ko ta sha ruwan Allah wal utu a bara ta ke cikin goma ba ta maka mana gero to haka nan haka yi ya sa na so wala wun shirya sai ku da mutum ya sai rigawa aw unfiqa alaihi ko ko ya ciyar ta daga shayar da ita ruwa to duk dai wannan ya ba da nufi ushuri da ya sai rigawa ka mutum da sai tafki tafki nan da ke sai da shi shinkawa ciki ta kununa sai ya ne sai ba da nufi ushuri ko kuma yadda an ka gina rijiya yasa ya fi abin nan da ka ba da ruwa izini ya jawo to mu zo karatu wa in tuti yadihima fa ala hukumaihima wa hal yughallabu al-akasaw ya an ka share bihima da kulfa ko da gairi kulfati da wahala da rashin wahala to fa ala hukumaihima kowanne da nashi hukunci sai a duba shi wahala sai yawa ko rashin wahala yawa ha malla yake to abin tambaya shin ko ana rija da abin da yawa in ya ban da kurba ya yi wahala ya yi yawa sai a bada nufu usuri in ko ya za a a babu rashin kurba ya yi yawa sai a bada usuri da shi na wala yake malamai sun faɗa ni. Allah haɗa kansu wata don mulkaɗani ana tara masu kwasa guda bakwai wurin zakka nau'in masu kasuwa guda bakwai ana tara wato shi ne gyaɗa irin wanda ta kwara-kwara kulu da himatu, da adatu da lubiya da basira da zulbano da turmutu wannan an tara soji guda don a yi zaka, in kowane bai kai misali ba sai a harka na harka don a yi zaka a yi zakka ka tsamiyan wasa iri kamar alkama da ke ana tara su don a shi da amma in kowanne ya ce ba a rayu da wani wa sulkin kuma ana haɗa da sultu an ka ce in an shuka su gari guda wa in bi ni shatta shatta mallai sha'i ko shi mara abu sani bai kawo shi ba amma malamai sun cika da lafiya ta ko da ga zaruwa hawa bambanta kamar mutum ya shuka gero nan gida ya ɗaɗɗaka ya ƙara gaba sai an shuka sai na ɗaɗa ta ƙara gaba ta kusa shuka garuruwa nawa to sai da mai ishirin nan sai ta yarin goye biyar sai ta kusa biyar da mai nawa daga na duk da rasu to zai ce da uku amma sharaɗi in zuri a hadu ba ƙabla a sadil akai Ruwan ga munan gari masara ya da wanda amma yanzu shi ta gada da ana samun hakan yana yawan rufi wani rufi da samun yanki shinkafa ta watsa wata ana yanke wannan ana gyara wuri ana da cewa kamin wannan ce ita kuma an to an an watsa wata to in wata bata kai nisabi ba ta warko to ana haɗa karfe in ta farko ba ta kai nisabi ba ta ba ta kai nisabi ba to sai a haɗa ta da ta uku ita wagga ta tsakiyar da sai a haɗa ta da ta biyu wasu ta sama amma la misali kuma shi da anan gaba fa yadammu alwasu lahuma lahu ba ba ne la misali ba a tara ku ta ko ta gurin amma in ta farko din da an wuce zo wanda ta kace da an wuce wuce sun kai wuce ne ko sai ai zakka to da aka samu wannan ta wuce zo ita ma sai aka zakka don wanda ta ta da ta ga wuta amma in ta farko sai wuce uku ta a ta wuce zo ba ana zakka ba sai in wata ta wuce wata zakka ah لا لآلة ba haɗawa da alas awo eh? hmm. ba su ta haka ba an ba ba ba ya wasu wasu ne a wasu kai da wasu wadonin gero wazorajin da da uzun da shin kai a janaku wannan nauka na kowane ba a rahira wani kowa shi ta kai ne in ta shuka gero in ya kai nisa da ahisuwa in bai kai ba in zura ta kai nisa da ahisuwa in ba ta kai ba shi kenan ayar ta ne haka na uku ai mallaga eh, zani na kai wasu mutubu sai da kake to kimsim da kwaya a ko da kan kamar a cikin wajen zakka duk da na kuna a tara wani wani amma la min ban da dubur kasta ne wannan babu zakka gare shi ba musiba ishuru tau ba. ba ta an ce eh, muna ƙaba wai da to muna ƙarfin sai ɗauke shi an ce wanda suwa na ku ba a ɗaya ne ce to ai mai mutu ya ce muna ƙafe ɗaya sai da ya ta sai sai ba akwai madadin da aka sa ki taɓa ya ɗauka gaba ɗaya sai madadin an fita ce wani ce gaska sai da to sai sai kamar malam ta ce mai ai kan ɓaro da nan nasu da an ka ɗaya ne ya ce mai a ah, ba ka koma da rigo ka auro ta bare ko sai an yi ta ta yi nauke sai a a wani sahaba yi da dai ba a ce wani ba a bakiyo sai mu zo wa alafin haka na alafi ma an lissafta kambarorinsa wa ma su saddaka bihi in mutum na yankan gero doli almajirai sun ka zuwa suna da wurin bara shin doli da ba a ruwa doli da ba a ruwa masu yankan gero nan ba su tsawa almajirai gwallo sai ce ga kan gwallo na a wuce mari su ba haka nan to wallahi in za a zaka sai an ya ha wastajara ƙasan to gina ba kuma an nisarta abin da an sa izin gada shi ba a ɗaura na damba lokacin da an kai da an ka fito in ka in ka fara gonan da ka ɗanyi to za a kasa shi da ba kashi guda to kai ya tsari ya kwashe kashin da biyar shi gida da ke shi da har a an ka jinga haka nan masu abin nan garo ko ba garo in ya wace sai ce mai roro ta ta roro a kasa a ba ta guda gida da biyar sai ce wai biyar har na yar garo amma la aka luta ba luda batin zidar ha? amma yan ka ana su suka don da injinin da su suka doki ta ta gewa shi kamar da ta na mazal kula da jakuna ko kuma da kan da sun kai jigilar kai haɗin nan can ana ana ana su suka suna ci ko wasan kan su ba to wannan abin sun ka ci ba a cikin shi kan babu komai a ke banza an yaye musu ne والوجوب دار النفس بإدراك الحد sunan za mu in ga mutu ya mutu ya ba a magada ka za ka sunan nan da a kwana ko